بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha biyu ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da sha takwas ga watan february 1997 a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce asalisu hadisi na uku daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa babu laifi abin da mutum biyu ko sama da biyu a cikin kabari ɗaya a halin larura an jabirin ya samo shi daga jabir fi qissati istishhadi abihi al-mutaqaddima game da kissar da jabiru ya kawo ta cewa mahaifin shi ya yi mutuwar shahada wadda ta gabata safhatil khamisa a cikin shafi na biyar na wannan littafi a tsohon bugu kenan wanda ya daidaita shafi na sha uku a wannan sabon bugu wa fi akhiriha to a ƙarshen wannan kissa fakana awwala qatilin jabiru yace mahaifin shi ne farkon wanda aka fara kashewa a yakin uhud wa dufina ma'ahu akharu fi kabrin ya ce kuma ainihin an rufe mahaifin nashi tare da wani a cikin ainihin kabari daya mahallin shahid kenan na cewa ya halatta ainihin a sa mutane biyu ko sama da biyu a halin larura a cikin kabari daya wa fil babi an hisham ibn amir a cikin wannan babi akwai hadisin da aka samo daga hisham dan amir wa ma ba hadithuhu fil mas'alati salisa wa tis'in al hadith al awwal yace akwai hadisin da aka samo akan wannan mas'ala daga hisham dan amir hadisin shi ya wuce a can baya a mas'ala ta 93 mun karanta shi hadisin farko a karkashin wannan mas'ala safhatil wahida wal 40 wa mi'a shafi na 141 a tsohon bugu wanda ya daidai shafi na 181 a wannan sabon bugu wa an Anas ibn Malik haka an samo daga Anas dan Malik wa taqaddama fil mas'alati sabi'a wa 30 hadisin Anas ya gabata a karkashin mas'ala ta 37 safhatil at-tasi'a wal 50 ila 60 daga shafi na hamsin da tara zuwa shafi na sittin wanda ya daidai da shafi na saba'in da tara a wannan sabon bugu ƙultu ni muhammad nasir dinil albani sai na ce wa fi hadhihi ahadith a cikin waɗannan hadisai da ke tabbatar da cewa idan mamata biyu sun rasu a binciki wanne ne ya fi hadda alƙur'ani a gabatar da shi ya zama daga gaba a cikin kabarin in za a haɗa su su biyu fadilatun zahiratun liqari'il qur'an akwai falala wadda take a bayyane ga makaranci mahaddacin alkur'ani قال الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر ya faɗi a cikin littafin shi fathul bari a cikin mujalladi na uku shafi na 166 yace wa yalhaqu bihi ahlul fiqh waz zuhudi waɗanda suka fahimci addinin musulunci kuma suke da gudun duniya suke da taka tsantsan wasa'ir wujuhil fadli da kuma sauran waɗanda suka ainihin shafi fuskoki na falala daban-daban su ma sun shiga cikin waɗannan kenan wa qala shafi'i fil ummi al-imam shafi'i ya faɗi a cikin littafin shi al-ummu a mujallad na farko shafi na 245 yace wa yudfanu fi mawdi'i darurati min ad-dhiq wal ajla al-maytatani was-salasa fil qabri ya ce a wurin da ya zama halin larura saboda kuncin guri makabarta ta yi kaɗan ko ana gaggawa to za a iya rufe mutum biyu ko mutum uku a cikin kabari ɗaya wa yakunu alladhi lil qibla minhum afdaluhum wa asannuhum wanda za a sa daga gaba ya zan yana shine a jikin alqibla to wanda yafi falala kuma yafi yawan shekaru wala uhibbu an tudfana al mar'atu ma'a ar-rajuli ala halin imam shafi'i yace a kowane hali ma'ana a ce a cikin hali guda a haɗa mace da namiji ya ce wannan abu ne wanda ni ba ni son shi ban so a ce an haɗa mace da namiji a hali guda suna gogayya juna ba wa in kana baruratan wala sabila ila ghairiha in ya zan larura ce babu yadda za a yi dole sai an haɗa mace ɗaya da namiji a cikin kabari kana rajulu amamaha to sai a sanya namijin a gaban ita mace din wa hiya khalfahu ita tana bayan shi wa yuj'alu bainar rajuli wal mar'ati fil qabri hajizun min turabin sai a sanya wani shamaki na ƙasa ko gini a tsakanin shi namiji din da kuma ita mace din المسألة السادسة والتسعون مسألة تسعين دشدة ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء ya ce waɗanda suka cancanta da su saka mamaci a cikin kabari su ne maza ko da kuwa ita gawar ta kasance gawan mace ce ba dan komai ba sai ce li umurin saboda wasu dalilai kamar haka al-awwalu dalilin farko annahu al-ma'hudu fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallama shine abin da aka saba a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da aka saba da shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yarjewa annabi sallallahu alaihi wa sallama musulmi sun yi aiki da shi to ya zan shari'a wajara alaihi amal muslimina hatta yauma yace kuma haka aikin musulmi ya gudana har zuwa yau dinnan cewa maza su ne ainihin suke daukan gawa su kai ta makabarta ko da gawan mace ce wayati fihi hadithu Anas fil mas'alati tasi'a wa tis'in yace hadisin Anas na nan zuwa kan wannan mas'ala a karkashin mas'ala ta 99 dalilin farko kenan dalili na biyu asani annar rijala aqwa ala zalika mazaje su ne suka fi karfin yin wannan aiki hakan kabari daukar gawa saka ta a cikin kabari الثالث dalili na uku الشيخ الألباني يتي ولو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب da a ce mata za su jibinci ɗaukar gawa da hakan kabari da saka gawa cikin kabari to wannan da zai ja zuwa ga bayyana wani ɓari na al'aurar jikinsu a gaban mazaje waɗanda yake ajinabai ne gare su ba halal ne su gansu ba wa huwa gairu ja'izin kuma yin haka ba halal bane cikin shari'ar musulunci المسألة السابعة والتسعون مسألة تسعين دبقوي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وأولياء الميت أحق بإنزاله دنج ممتي to su ne suka fi cancanta da su ɗauke shi su saka shi a kabari wato dangi musulmi kuma na jini li umumi qaulihi ta'ala saboda maganar Allah madaukakin sarki wadda ta game baki ɗaya Allah ya ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi waɗanda suke dangantakar jini su suka fi cancanta da su jibinci junansu haka hukuncin ya zo a cikin littafin Allah wannan aya cikin suratul an'ami ta zo aya ta saba'in da biyar to a ƙasa lambar farko sai a shekul albani ya ce wa humul ab dangi ɗin da aka ce ulul arhami su ne uba wa aba'uhu da kuma ubannin shi uba ɗin kakanni walibnu da ɗa wa abna'uhu da ƴaƴayen ɗa jikoki kenan summa al-ikhwatu al-ashqa'u sa'annan kuma sai dangi waɗanda aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya summa allazina lil abi sa'annan sai dangi waɗanda ke ƴan uba uba ɗaya aka haɗa summa banuhum sa'annan sai ƴaƴayen dangi waɗanda ainihin wato aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya sa'annan in ba su sai a samu ƴaƴayen dangi waɗanda aka haɗa uba ɗaya summa al-amamu lil abi sa'annan sai dangin uba maza wal um sai kuma ainihin wato waɗanda suke dangin ainihin uwa mata summa lil abi sa'annan sai kuma waɗanda suke ainihin wato dangi na ainihin wato uba summa banuhum sa'annan sai ƴaƴayen waɗannan da aka faɗi summa kullu zi rahimin muharram sa'annan sai kuma duk wanda aka haɗa dangantaka wadda ta kai matsayin matsayin ainihin wato akwai haramci a tsakani ma'ana in auratayya ne har ma ya kai akwai tsan ainihin wato abin nan dangantakar da ta kai akwai haramci na ainihin auratayya kaza fil muhalla yace haka waɗannan bayanai suka zo dalla dalla a cikin littafin al muhalla ta al imamu ali ibn hazm ne zahiri a cikin juz'i na biyar shafi na 143 wa nahawhu fil majmu'i akwai kwatankwacin wannan magana a cikin littafin al majmu'u sharh al muhazzab mujallad na biyar shafi na 290 na al imam an-nawawi wannan kenan to bayan ya kawo hujja daga littafin Allah ya kau da kai daga dukkan sabani da malamai suka yi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza haka wajen limanci ma da aka zo dama na sallar gawa in ba a manta ba waɗannan suka ce kaza waɗannan suka ce kaza sai jawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba gaddama to nan ma sai aka jawo Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shikenan dama ba kowane sabani ne zai zan abin allura da shi ba dama saɓani malaman usulul fiqh suka ce duk sa'an da aka yi saɓani wane ya ce haram wane ya ce halal wane ya ce sunna wane ya ce bid'a aka ce sai a dubi masu saɓanin nan shin dukkanin su kowanne ya kai matsayin a kira shi malami a ilmance ba a al'adance ba sai aka ga eh kowanne ya kai matsayin a kira shi malami shikenan matsala ta zan da sauki tunda ya zama haka to sai a dawo sai a dubi kowanne da ya zo maganar shi ya ɗaure ta da dalili sai aka ga eh kowanne ya ɗaure maganar shi da dalili to sai a binciki shin kowanne dalili kuma ya cancanta a inda aka kafa shi don akwai wanda yake ba inda ya dace a kafa dalili ainihin aka kafa ba don haka ba za a yi hujja da wannan ba to sa'an nan sai a dawo a ga in ya tabbata haka to yaya za a yi kenan wannan ya kawo dalili wannan ya kawo dalili kuma duk an gwada dalilan nan an ga kowanne ainihin wato dalilin shi mai ƙarfi ne to in aka zo ainihin aka dubi mas'alar da kyau lallai sai an samu ko dai ɗaya dalilin shi ya shafa ɗaya ko kuma ɗaya dalilin shi yana ainihin sharhin mas'alar ɗaya ne ƙarshe dai sai an fitar da jawabi guda ɗaya ba za a tashi a cikin ruɗani ba babu ainihin ruɗani irin wannan a cikin musulunci to amma tun farko aka ga mutane biyu sun yi saɓani aka dubi ɗaya ya kai a ce malami ɗaya kuma aka dubi bai kai a ce malami ba shikenan ba a yi saɓani ba kenan ko kuma aka ga cewa dukkansu sun kai matsayin malamai kuma kowa ka hujja amma kuma hujjar ɗaya daga cikinsu ba a sarari take ba dangane da matsalar da yake ƙoƙarin goyon baya sai aje magana shi a ɗauki wanda hujjar shi take a sarari ina fatan mun gane wannan Allah ya shiryar da mu to sai aka zo ƙarshe to ammatul ammawa fa jahilai waɗanda su ba su karatu ba in malamai suka yi saɓani to yaya za su yi su ba za su iya gwada dalilin ba ma balle su iya ganewa da da da hadisin da qur'anin da fiqhun da ra'ayin da komai ma shi duk bai san ko ɗaya ba to ya za aka ce sai kai jahili ka kasa kunnanka da kyau ka ji wane ne da ya gaba magana shi sauri ya ce Allah ya ce ko annabi ya ce don za ka iya ganewa ta haka to za ka iya samun saukin fitar da kanka daga wannan hasumaya in kuwa kowanne ka kasa kunne ya ce Allah ya ce annabi ya ce to shikenan rudanin ya same ka ke sai ka koma makaranta Allah ya shirya da mu الإمام السيوطي يتي ما كل خلاف جاء مؤتبرا إلا خلاف إلا خلاف له وجه من النظر باكو ساباني ne ake tsayawa a ce za a duba ba sai sabanin da ya isa ainihin a tsaya a dube shi Allah ya shiryar da mu to sai ce wali hadisi ali radiyallahu anhu qala kuma dalili na gaba saboda hadisin ali Allah ya kara mishi yarda sayyidina ali yace ghassaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama فذهبت انظر الى فذهبت انظر ما يكون من الميت yace ni da kaina nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanka ma'ana san da ya rasu kenan sai nayi kokarin in ga irin abin da ake gani tare da mamaci wai ko zan ga wani abu na muni ko wani abu na kyama ko wani abu na rashin daɗi falam ara shay'an yace ban ga komai ba sai kawo da falam ara shay'an a ka'idar larabci ma ra'aitu bata kai matukar da cewa lam araba ka kawo lam sai ka kawo fi'ili mubari'i sai ka hazzafe karshen shi ya fi kaiwa matuka fiye da ainihin ka kawo ma ta nafi sannan ka kawo fi'ili madi ma zahabtu ban tafi ba lam azhab ko ɗaya ban tafi ba kaga ya fi karfafawa to yace fa lam ara shay'an ban ga komai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na muni ba wa kana tayyiban manzon Allah kanshi yake yi hayyan wa mayyitan ko a halin yana da rai ko a halin ya mutu sallallahu alaihi wa sallama wa waliya dafnahu wa ijnanahu dunan nasi arba'atun daga cikin mutane baki daya to mutum hudu ne suka ɗauki nauyin binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma rufe shi da dafnu da ijnan duk abu ɗaya ne dafnu rufewa ijnan ɓoyewa duk abu guda ne dai ijinan daga naka samu sunan aljani aljinnu sunan su na jinsi jinniyu sunan guda ɗaya ma'ana saboda a ɓoye suke ba a ganin su shi yasa ake ce musu aljinnu ɓoyayyu jinniyu ɓoyayye sa'annan kuma sai ainihin gashi ita wannan kalma aljunna garkuwa saboda tana ɓoye ka a wurin yaƙi tana kare ka to shine yace mutum hudu ne suka ainihin ɗauki nauyin saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kabari aliyun da shi kanshi sayyidina aliyu wal abbas da abbas wal fadlu da fadlu dan abbas wa salihun maula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da kuma salihu wanda yake bararren bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to waɗannan kaga dangi ne na jini aliyu da mahaifin shi abu talib da mahaifin annabi abdullahi uwa ɗaya uba ɗaya suke haka abbas kawun annabi ne uwa ɗaya uba ɗaya suke da mahaifin manzon Allah fadlu kuma dan gidan Abbas ne kamar yadda dangantaka ke tsakanin Aliyu da ainihin wato annabi haka ke dangantaka tsakanin fadlu da shi ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam salihu kuma maula ne ga ma'aiki bawan shi ne sai yan tashi kuma yana cikin shari'a hadisi sahihi cikin bukhari annabi ya ce inna maulal qaumi min anfusihim ai dimajan mutane shi ma cikin su yake ma'ana in ka samu bawa ka yan tashi to ya zama hukuncin kai kanka idan da zaka siyo bawa inyamuri kana ba fulatani ka yanta shi to wannan bawa in an zo misalin rubuta sunan shi za a iya cewa kaza kaza kaza kaza a faɗi sunan shi kuma a ce inyamuri kuma ba fulatani domin mai gidan shi da ya yanta shi daga kangin bauta ba fulatani ne don haka ya ɗauki hukuncin fulatanci mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa ashe kaga dangantaka din da yake nan ta sake kewayowa wala hadar li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lahadan akai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama qabarin lahadu wa nasaba alayya libna nasba kuma ainihin aka jeranta tubala a cikin kabarin nashi aka toshe shi ainihin aka jeranta jerantawa wannan mafa'ul mutlaq kenan na wa nasaba alaihi libna ko nasban aka jeranta mishi ainihin tubala jerantawa aka toshe wasu malamai suka ce tubala guda tara ne uku jere uku jere uku jere haka hawa kashi uku kenan uku uku uku su ne suka toshe kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu al-hakim al-imam al-hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 362 wa anhu al-baihaqi al-baihaqi ya ruwaito wannan hadisi daga ainihin hakim a mujallad na hudun sunan al-kubra shafi na 53 bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa sahahahu al-hakim ala shart ash-shaykhaini al-imam al-hakim ya inganta wannan hadisi a bisa sharadin bukhari da muslim ووافقه الذهبي الامام الذهبي موافقه لشي حاكم waɗannan ka'idojin duk mun gabatar da su a farkon wannan littafin abin da ake nufi da su فله شاهد من حديث ابن عباس سبق ذكره في المسألة الرابعة والتسعين يتي وانا حديثي اكوي وانا حديث da zai shaida shi kara mishi karfi ya gabata shi shahidi din ainihin an ambace shi a karkashin mas'ala ta 94 safatin rabi'a wal 40 wa mi'a ila al khamisa wal 40 wa mi'a daga shafi na 145 a tsohon bugu kenan a wannan safa shafi na 145 wa shahidun akhar akwai kuma wani shahidi daban عن الشعبي دقى الإمام الشعبي مرسلا واندا أكا سامو شي كما yayi irsalin shi ma'ana shi al-imam sha'abi kai tsaye ya ce kaza kaza kaza kaza bai faɗi sahabin da ya gaya mishi ba ya danganta mas'alar zuwa ainihin abin da aka yi wa annabi sai ya zama mursali wa lam yadhkur salihan amma shi sha'abi bai ambaci salih ba maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan bawa na annabi sallallahu alaihi wasallam shi a sha'abi a cikin tashi riwaya ko da yake mursala ce sai ya ce aliyu da abbas da falal akhrajahu dauda ne ainihin wato fitar da shi wannan shahidi na sha'abi a cikin da tara da sanadin sahihin anhu da ingantaccen isnadi anhu daga shi tambaya jiya bayan an tashi karatu akan cewa marasil na abu dauda da ake cewa akhrajahu abu dauda fil marasil to me ake nufi da ainihin wannan na ce littafi ne al'imamu abu dauda ya rubuta haka shi juz'i ne guda ƙarami haka an samu abdulkadir al-arnaut ko shu'aib al-arnaut ɗayan waɗannan biyu ya haƙaƙa ainihin wannan littafi an buga shi kuma yanzu suna buga shi a ƙarƙashin a ƙarshen sabon bugu na sunan abi dawuda wanda taba'a ta darul fikri daga beirut suna buga shi hadisai ne da al-imamu abu dawuda ya samo su tabi'ai sun danganta ga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama su ne ya tara su shine marasilu abi dawuda akan samu wasu sun inganta a ciki in sun zo ta wata hanyar da isnadi mai inganci in kuma ba zo ta wata hanyar ba to ainihin shi kenan walahu an marhab yace kuma har wa yau dai shi al-imamu abu dauda ya ruwaito daga marhab aw ibn abi marhab ko kuma ibnu abi marhab ko dai marhab din ko kuma ibnu abi marhab annahum cewa su ya'ani aliyan wato aliyu wal fadla da fadlu da fadlu wa akahu da kuma ainihin wato shi dan uwan fadlu din adkhalau ma'ahu abdurrahman ibn aufin sun shigar da ainihin wato abdurrahman dan auf falamma faraga aliyun kala lokacin da ainihin wato aliyu a lokacin da ya gama sai kala sai ya ce inna ma yalir rajula ahluhu dangin mutum su ne suke ainihin daukan nauyin saka shi a cikin ainihin kabari wa marhabun aw ibn abi marhab yace shi wannan marhab din nan ko kuma ibn abi marhab mukhtalafun fi suhbatihi malamai sun yi sabani shin sahabi ne ko ko ba sahabi bane tabi'i ko ko menene to gashi na ƙasa kultu shi a shekul albani ya ce wa huwa wallazi qablahu min mursal sha'abi ya ce da shi wannan da wanda ke kafin shi dukkan suna daga cikin marasil na ainihin sha'abi shahidun qawiyyun ma'ana da shi wannan da muka karanta na murhab ko kuma ibnu abi murhab da na sha'abi mursali din nan to za su zama shahidun qawiyyun li hadisi ali radiyallahu anhu za su zama shahidi mai karfi ga wancan hadisi na ali Allah ya kara mishi yarda وعن عبد الرحمن بن أبي أبزة دقى عبد الرحمن بن أبي أبزة قال يتي sallaitu ma Umar ibn al-Khattab ala Zainab binti Jahsh bil Madina nayi ainihin sallar gawar Zainabu yar Jahash a Madina sayyidina Umar shine limami Zainab yar Jahash mata Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan fakabbara arba'an sai ya kabbar bari guda hudu thumma arsala ila azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallama da Umar ya gama mata sallah matar annabi ce sai aika wa sauran matan annabi cewa man man ya amurna an yudkhila hal qabra wane ne su matan suke umarni da ya saka wannan yar uwa ta su matar annabi a cikin kabari qala sai ainihin shi mai riwaya abdurrahman dan dan abza dinnan sai ya ce wa kana yu'jibuhu an yakuna huwa alladhi yali zalika Umar yana sha'awar ne shi da kanshi wannan aikin yana sha'awar shi a bashi izinin ya saka ta a kabari din fa arsalna ilaihi sai suka aiko wa Umar unzur man kana yaraha fi hali hayatiha suka ce Umar ka dubi mazajen da ke ganinta a tufafinta na gida a lokacin da take da rai falyakun huwa alladhi yudkhilu hal qabra ya zan wannan shine zai saka ta kabari wato wanda duk ya halatta ya ganta a halin lokacin da take da rai a kayan zaman cikin gida to ya halatta ya dauke ta ya saka ta kabari kaga akwai dangantaka kenan faqala umar sai umar ya ce sadaqtunna kun faɗi gaskiya ya ku matan annabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu tahawi al-imam tahawi ya fitar da wannan a cikin mujallad na uku shafi na ɗari uku da hudu zuwa ɗari uku da biyar wa ibn sa'adin da ibn sa'adin a cikin tabaqat juz'i na takwas shafi na ɗari da ɗaya zuwa ɗari da sha ɗaya zuwa ɗari da sha biyu wal baihaqi da al imam al baihaqi a cikin mujallad na uku shafi na hamsin da uku bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci al mas'alatu thamina was samanun mas'alata wa tis'un mas'alata casa'in da takwas ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته يا halatta ومجي da kanshi ya ɗauki nauyin rufe matar shi in mun ce ya ɗauki nauyin rufe matar shi ba wai ya ɗauki nauyin biyan waɗannan abubuwa dama wannan wajibi ne akan shi ya sai likafani wajibi ne yayi kaza duk waɗannan maganganu da aka ce kila alaiha kila alaihi kila alaiha in kanat musira kila alaihi in kana duk wannan a basu gefe guda wajibi ne ka rike matarka ka ci da ita ka sha da ita duk abin da yake a kanka na aure kai mata tana mutuwa kuma wajibi ne a cikin dukiyarka za a ainihin yi mata waɗannan hidimomi baki ɗaya sai dai in ka kasance babu ɗin amma gashi kana da shi a zo ana cewa kila alaiha kila a duk wannan aje wannan kauliyat to shine yace ya halatta ga miji ya ɗau nauyin ma'ana ya saka matar shi a cikin kabari da kanshi li hadisi aisha radiyallahu ta'ala anha saboda hadisin Aisha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda. Qalat Aisha ta ce, Dakhala alayya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil yawmin ladhi budi'a fihi. Ranar da manzon Allah ya fara zazzabi na ajali a wannan ranar sai ya shigo ɗakina ko gidana faƙultu sai na ce wa ra'sa ma'ana ma'aiki ya shigo sai ya same ni ina kuka wayyo kaina yana ciwo wayyo kaina yana ciwo fa qala sai yace wadittu anna zaliki kana wa ana hayyun zaka iya karanta shi haka za kuma ka iya cewa wadittu anna zalika alkaf din alkaf lil bu'di to wannan kaf din zaka iya cewa anna zaliki ko anna zalika na so a ce in ma mutuwar zaki a ce ina da rai shine ma'anar wannan magana in ake da kike cewa wayo kanki wayo in ma har mutuwar zaki ina ma a ce zaki mutu ne ina da rai fahayya a tuki in kin tsaki in yi miki wanka in miki likafa ne wada fantuki in je in ainihin in rufe ki in saka ki a kabari mahallin shahid kenan qalat sai aisha ta ce fa qultu ghairi kuma ka tafi wurin wata wata shikenan ni ka manta da ni kun ga ana magana duniya ita lahira tana magana duniya ita yana cewa ina ma inda a ce zaki mutu ina da rai to da ni ne zan miki kaza in miki kaza shikenan sai ta ce kuma shikenan ni ka manta da ni ka koma wurin wata ka anni bika fi zalikal yawm arusan bi ba'd nisa'ika shikenan kuma ni sai ka rabu da ni kenan sai ka koma ka zama ango a wurin wata mata daga cikin matanka ni kuma ka je ka saka na kabari kala sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ana wara asa ni ne ya cancanta in ce wayyo kaina ud'ili abaki wa akhaki tafi ki je ki kira mini babanki abubakar ki je ki kira mini dan uwanki abdurrahman dan abibakar ya kamata mutane su tsaya su karkada kunne su ji wannan hadisi wannan hadisi yana nan cikin sahih al-bukhari fa gashi annabi sallallahu alaihi wasallama wasiya ce zai rubuta wannan hadisin shi ke fassara wani hadisi da ya zo a farkon sahih al-bukhari wanda zamu zo zamu yi bayani akan shi insha Allah annabi ya ce ai ni da zan riga ki mutuwa ni ya kamata in zo ina cewa wayyo kaina to amma tafi ki je ki kira mini babanki abubakar da wanki dan uwanki abdurrahman hatta aktuba kita hatta aktuba li abi bakrin kitaban don rubuta wani littafi ko wata wasiƙa ko wata takarda dan abubakar mu fahimci larabcin ya ce li abi bakrin bai ce ila abi bakrin ba bai ce ala abi bakar ba sai ce li abi bakar wannan takarda da zan rubuta wasiya ce game da abubakar zan rubuta fa'inni a hafu an ya kula ƙa'ilun wa ya tamanna mutamannin saboda ina jin tsoron bayan na mutu a samu wani mai magana ya ce ko a samu wani mai buri ya ce ana aula ni na fi dacewa da khalifanci a kawo takarda in sauri in rubuta abubakar ne khalifa dan ina tsoron ka in mutu wani ya zo ya ce ai ana aula ni na fi dacewa wa ya aballahu azza wa jalla wal mu'minuna illa ababakr Allah mai buwaya da ɗaukaka da muminai da suka yi imani da Allah to ba su yadda kowa ya zama khalifa bayana ba sai fa abubakar jawabin da manzon Allah yake nan yanzu bayan wannan kuma akwai sauran wata shakka babu in dai mumini ne ka'ida kenan Allah bai yadda kowa ya zama ba sai abubakar muminai ba su yadda kowa ya zama sai abubakar ashe wanda ya ce ba abubakar ba shi kenan ya shigo cikin wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ya kama wata hanya ba ta mumine ba kenan na'am kalmar khalifanci din kalmar khalifanci amma duk waɗannan ba isharat ba ne ba wai ta share wannan magana ba ne kalmar ya ce kai tsaye kai ne na naɗa amma irin waɗannan maganganun ai ga su birjik mun fahimta amma wannan ai nassi ne wanda yake ainihin wato na ishara nuni ne ƙarara mun fahimta amma bai fito ƙarara ya ce kai na naɗa ba amma dai ga irin maganganun da yake ya ce kar wani ya zo ya ce shi ne ya fi cancanta Allah da manzon Allah ba su yadda da kowa ba da ai Allah da mu'mini ba su yadda da kowa ba sai wa sai Abu Bakar akhrajahu Ahmad al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na shida shafi na ɗari ɗaya da arba'in da hudu da isnadin sahihin da isnadi mai inganci ala sharti shaykhaini a bisa ainihin in sharadin Bukhari da Muslim wa huwa fi sahihil Bukhari bi nahwihi الشيخ الألباني يتي أكوي كوتن كوتن وانا حديثي أتكن صحيح البخاري تو سي كالم بعد فتح الباري me yasa Sheikh Al-Albani ya kalan ba da Fathul Bari anan kuma yana ta kawo mana da matanin Sahih Bukhari saboda yana son in ka je ka duba Fathul Bari ne kaga sharhin wannan hadisi kaga bayani ka gani kar ka dau mujarrad din Bukhari din kawai ma a'a ka je ka hada da mai sharhin shi yasa yace ka duba mujallad na goma Fathul Bari kenan shafi na ɗari ɗaya da ɗaya da shafi na ɗari ɗaya da biyu za ka je ka ga cikakken bayani akan wannan hadisi da kuma lafuzza waɗanda yake waɗannan lafuzzan ne ma suka ɗauki wasu manyan malamai suka ce ai ma nassi ne ƙarara game da abubakar akan khalifanci wa muslimin da al'imamu muslim a juz'i na bakwai shafi na ɗari ɗaya da goma muktasar muslim ya ruwaito shi a takaice ne ba da tsawon lafazi kamar wannan ba walahu tariqun ukhra an aisha yace kuma wannan ainihin hadisi yana da wata hanya daban wanda aka samo shi daga aisha تقدم صفحة الخمسين يا جبات أينين أتكين شافي نهم سنديدي الله يشريد دم تو to wannan abin da kadai yake son ya kafa mana hujja shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha da a ce zaki mutu kun ga ba buri kenan ba wannan da a ce zaki mutu ba cewa ina ma da zaki mutu kama fata kenan da a ce zaki mutu kafin ni ya zan ina da rai kika mutu to da ni zan saka ki a kabari ashe ya halatta miji ya saka matar shi a cikin kabari ke to ka gani to duk waɗannan abubuwan sai an koya mutane ba haka ba tana mutuwa zai gudu ya ɗakin sai ga yana raɓa rabe ita ma yana mutuwa sai ta gudu tana raɓa rabe wa qad dhahaba ila jawazi dafni ar-rajuli wa li zawjatihi ash-shafi'iyya yace hakika mazhabin shafi'iyya sun tafi akan halaccin cewa ya halatta ainihin wato miji ya rufe matar shi ya saka ta a cikin kabari bal qalu hasali ma dai su shafi'iya cewa suka yi innahu ahaqqu bidhalika min awliya'iha mijinta ya fi cancantar ya saka ta a cikin kabari fiye da iyayenta da sauran danginta allazina zakarna waɗanda muka ambata a baya dinnan wa akasa zalika ibn hazmin al-imam ibn hazmin kuma ya akasanta yace danginta sun fi cancantar su saka ta a kabari fiye da mijinta fiqihun kenan ai faja'alahu ba'dahum fil ahqiyya sai shi ai fil fil ahqiyya sai shi ibn hazmin yace bayan danginta to mafi cancanta ya saka ta kabari shine ainihin wato mijinta su ka shafi'iya sai suka ce mijinta shi fi cancanta ya sanya ta kabari bayan mijinta sai kuma danginta na jini wala allahul aqrabu ash-shaykhul albani yace me yiwa magana da ibnu hazmin ya tafi akai ita tafi kusanci da daidai lima sabaqa min umumil aya saboda ainihin waccan aya da ta gabata wadda take magana akan dangantaka gaba daya ma'ana ash-shaykhul albani ya fi karkatuwa ga ainihin ra'ayin ibnu hazmin ga mijinta ga 'yan uwa na jini to wa za a gabatar sai a gabatar da ainihin 'yan uwanta na jini in babu su to su ne kuma sai mijin nata almas'alatu tasi'a almas'alatu thamina almas'alatu tasi'a wa tis'una mas'ala ta 99 lakin zalika mashrutun bima idza kana lam yata tilka al-laila to mijinta da aka ce ya halatta ya dauke ta ya saka ta a kabari fa amma akwai sharaɗin ya zama a wannan dare to bai ainihin wato sadu da iyalin shi ba ya zan bai yi jima'i a wannan dare ba mun fahimta ma'ana idan wayewar gari ne ko da rana to daren da ya wuce daren wannan rana kenan to in shi mijin ne zai saka ta a kabari to ya zan fa bai ainihin sadu da wata mace ba bai yi jima'i ba a wannan dare wa illa in kuwa ba haka ba lam yushra lahu dafnuha to ba a shar'anta mishi ainihin ya saka ta a cikin kabari ba wa kana ghayruhu huwa al-aula bi dafniha sai ya zama wani wanda ba mijin ba shi yafi cancanta da ya saka ta a kabari walau ajnabiyan ko da ajnabi ne ko da wani ne daban bi shartil mazkur amma shi ma da wannan sharadi wanda aka ambata dukkan mace in dai za a saka ta cikin kabari to akwai wannan sharadin za mu zo mu ji karatu ne a cikin bukhari kuma lallai in aka je makabarta haka za a rinka yi duk waɗannan limamai na bid'a ko sun ce ba haka ba a ce fita daga makabartar mun fahimta a ce ga doka ya ce su ba su san wannan ba to koma makaranta mana ka cire rawanin limancin ana zuwa makabarta dama in dai in dai har kuka gayyaci ahlus sunna a wuri suka je a salafiya to lallai ku ba ku isa ku yi bid'a ba ko gawar uwarka ce sai dai ka haƙura da bid'a in ya so gobe ka je ka kwaso malaman bid'a ku zo ku bid'a amma in dai har ka gayyato salafiyya gawar uwarka ce ko ta ubanka in dai suka amsa za su zo to baka isa kai bid'a ba ana zuwa za a saka ta a kabari sai a ce wane ne a daren jiya bai kwanta da matar shi ba in mijinta ya mijinta ya san bai kwanta da matar shi ba sai ya daga hannu ba jin kunya shari'a ce sai ce ni ne algafata malam sai a ce sauka cikin kabarinta a miƙo maka ita in kuma ya san shi ya yi jima'i ba laifi ba ne in ya san shi ya yi jima'i sai wani sai a ce shiga sai a miƙo mishi shari'ar da manzan Allah ya zo da ita kenan har ita ke kaɗai abin bi Allah ya shiryar da mu to shine yace in mijin ya san ya sadu da wata mata to shi kenan ya yi jima'i amma in ya san bai ba to ya iya amma in ya yi to sai a samo wani namijin ko da ajnabi ne in shi ya cika wannan sharaɗin to bari ku ji yadda ake fiqhu fa duk da ya gama waɗannan maganganu fa bai yi irin naku ba fa ya ce ai Allah ya isa ya shaida ta a'a ba cewa li hadisi Anas bin Malik saboda hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda qala Anas yace shahidna ibnatan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun halarci jana'izar wata ya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jalisun alal qabri manzo Allah yana zaune a gefen kabarin kun ji har yanzu karatun mu na jiya yana nan manyan malamai in aka je makabarta ba ɗiban daji can su je su zauna suna gulma ba matsowa za su su ne a bakin makabarta da sun ga za a yi kuskure sai su ce a'a ga yadda za a yi ga yadda za a yi amma sun koma can sun je gindin tsami a wani aljani ya dafe ka mun fahimci wannan a sai ku zo gefe gefe ku ne za ku bada umarni shine yace manzo Allah ya zauna a gefen kabarin fara'aitu ainaihi tadma'ani sai na ga idanuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna fitar da hawaye sun maƙala ma'ana yana tausayawa ya shi kenan zub da hawaye babu laifi wannan karatu da ake gaya mutane karatun ka ne cewa dai hawayen ya ɗiga ƙasa to zai zama wuta ga mamaci wannan babu shi a cikin karatu mun fahimta an yi bayani game da kukan mutuwa shi yasa kukan mutuwa na ihu da sauransu shine ainihin yake haramun zai ja azaba ga mamaci in shi ya umarni a yi ko kuma ya san ana yi a cikin ɗabi'a gidansu ya ƙi hanawa ya ƙi yin wasiya da kar a yi amma in kawai dan zub da hawaye ne wannan ba komai ya ce sai naga idanuwan shi na zubar da hawaye sun maƙala sa'an nan sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hal minkum min rajulin lam yuqarifil lailata ahlahu jama'a cikin ku a daren jiya akwai wanda bai sadu da matar shi ba wannan limamin limamai ne ke tambaya fa kuma wannan kalmar ta shafe duk wani tawili da aka kawo na cewa wai almukarafa wai laifi domin an samu wani malami imam bukhari ya ruwaito ya kawo cewa mukarafa wai laifi wai annabi yana nufin cikin ku akwai wanda bai laifi ba a jiya to sai Abu Talha wai sai daga hannu ma'ana Abu Talha ne kawai bai laifi ba ya tsarkake kanshi kenan a gaban manzon Allah Ibn Hazm ana da rai ya kotu ya tazkiyar kanshi a gaban ma'aiki ya nuna shi dinnan shine kadai baya yin laifi sauran sahabbai kuma sun yi jungun jungun su masu laifi ne to ba ma'anan muqarafa da yadda ya zo a cikin alqur'ani ba waccan ainihin aya a muqarafa anan na jima'i gashi a ƙasa shi ma yace ayyu jami' cikin ku akwai wanda bai jima'i ba kama fin nihaya haka karatun ya zo fassara a cikin littafin an nihaya fi gharib al hadith ta ibn al asir wastab'ada hadha tafsira at-tahawi biduni ayi dalilin yace tahawi ya nesanta wannan fassara da muka yi ba tare da wani dalili ba tahawi ya tafi akan cewa eh muqarafa anan laifi ake nufi sai yace fala yultafatu ilaihi kada ma a waiwaya a kalli magana tashi balle a yadda da ita tunda ta saba wa hadisi zaka zo ka ji lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma nan lafazin ma da yace ahlahu ya za ka fassara hal minkum min rajulin lam yuqarif al-lailata ahlahu a cikin ku akwai wanda a daren da ya gabata bai yi laifi da matar shi ba wannan fassara ta fito ta fito dan haka muqarafa anan ma'anar ta jima'i a cikin ku akwai wanda bai jima'i da matar shi ba a daren jiya fa qala abu talha sai abu talha al-ansari mijin uwar anas din nan sai ya ce na'am iya manzon Allah ana ya rasulullahi ga nan ya manzan Allah ni ban yi ba qala sai annabi an mai riwaya Anas yace fa nazala sai Abu Talha ya sauka ya shiga cikin kabarin qala Anas yace sai annabi yace fanzil fi qabriha ka shiga cikin kabarinta fa qabaraha sai aka miƙo mishi ita ya saka ta a cikin kabari mahallin shahid kenan na Muhammad Nasiruddin Al-Albani mun fahimci wannan da kyau jama'a to kun jin aka je makabarta abin da za a yi kenan abubuwa ne kamata a tafiyar da su a tsari wajibi ne in an tsara al'umma ta musulmi dole ne akwai shugaba kuma shugaban nan ya amsa sunan shugaba ba shugaba na siyasa ba a'a shugaba na karatun addinin musulunci wanda ya iya karatu na sunna ba shugaba na ya iya shugabancin kungiya ya iya shugabancin siyasa ba wannan ba shugaba da ya amsa sunan shi na shugabancin musulunci don haka je makabarta sai kowa ya sai shugaba ya zo ya tsaya a gaban kabari ya ce a yi kaza a yi kaza ba ruwanka kai ka ɗan yi karatun ka ahalari ko ma gefe guda hatta ya ce kalyaki ana nufin malamai ake magana shikenan ya ce a yi kaza a yi kaza to ana zuwa za a saka ta sai ya jawabi duk a nuna mutane waɗannan abubuwan shikenan mutane suka karɓi maguzanci ma balle musulunci to amma akwai abin da za a zo muna son jama'a su fahimta akwai abin da za a zo da shi ne na shirya mutane ba su faɗa da shi ba babu wannan abin waɗanda za su fara faɗa da abin su ne malaman kuma duk kuma sai sun gama faɗan sai kuma su koma daga baya ai ai mun gani haka ai da ba mu sani bane ai baka sani ba ai ba hujja bane baka sani ba eh to shikenan tunda an kifa daya baka sani ba ka ji kunya to goban aka zo da abin da baka sani ba kan kai musu kai bincike mana mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu wa fi riwayatin anhu a cikin wata riwaya anhu daga shi Anas anna ruqayyah radiyallahu anha cewa ruqayyatu Allah ya ƙara mata yarda lamma matat lokacin da ta rasu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yadkhulu la yadkhulu al-qabra rajulun qarafa al-lailata ahlahu duk mutumin da ya san ya sadu da matar shi a daren jiya kada ya sake ya shiga cikin kabarin nan falam yadkhul usman ibn affana radiyallahu anhu al-qabra usman dan affana mijin ita matar kenan bai shiga kabarin ba tun daga dokar da annabi ya kafa to anan ne malamai suka yi kokarin fuskantar da wannan matsala cewa to Usmanu dai a wannan lokaci an tabbatar matar shi kenan kwaya daya kuma ga annabi ya ce duk wanda ya san daren jiya ya sadu da matar shi kar ya sake shiga kabarin nan kuma ga ita wannan mata dashi sai da ta doguwar jiya to yaya aka yi kuma Usmanu da ya ji wannan doka bai shiga kabarin ba kenan wasu suka ce eh ai dan yayi jima'i da ita ne wasu suka ce eh yayi jima'i da ita lokacin da ya ga gashi ba mata ce gare shi ba kuma ita kenan guda ɗaya bukata ta kama shi kuma tana cikin rashin lafiya ya ga ba yadda zai sai biya bukatar shi da ita wannan shi ya hana mishi ya samu damar shiga kabarin mun fahimci wannan da kyau ko wasu kuma suka ce a Usmanu bai yi jima'i da ita ba kunya ya ji kaza kaza aka ce a ba ku da hujja akan haka tunda Anas mai riwaya bayan ya kawo wannan doka da Annabi ya ce duk wanda ya san ya sadu da matar shi a daren jiya kar ya sake ya shiga kabarin Anas bai shiga ai Usmanu bai shiga wannan kabari ba ta ya nuna Usman ya san ya jima'i ne domin ya san shi أخرج الرواية الأولى الرواية الأولى to a cikin wannan nusa ya ce akhraja riwayat al-ula al-bukhari wannan lahani ne kuskure ne wannan hakuri babu shi akhraja riwayat al-ula al-bukhari fi sahihihi yace riwaya ta farko da muka fara karantawa bukhari ya fidda ita a cikin littafin shi as-sahih juz'i na uku shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyu da shafi na ɗari ɗaya da sittin da biyu wa tahawi fil mushkil da al-imam tahawi a cikin mushkilul asar mujallad na uku shafi na ɗari uku da hudu wal hakim da al-imam al-hakim a cikin mujallad na hudu shafi na arba'in da bakwai wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na hamsin da uku wa ahmad da al-imamu ahmad a cikin mujallad na uku shafi na ɗari ɗaya da ashirin da shida da ɗari biyu da ashirin da takwas wa siyaqu lahu wannan lafazi da aka kawo na farko din nan to na shi al-imamu ahmad ne wa indahu ziyadatu thaniya fi riwayati lahu shi Ahmad shine yayo ziyada ta biyu din nan a cikin wata riwaya ta shi ziyada ta biyu ita ce na'am din nan da Abu Talha yace wa inda tahawi wal hakim al ula tahawi da hakim kuma sune da ziyada ainihin ta farko ziyada ta farko ita ce inda yace ahlahu wal bukhari al akhira bukhari kuma yayo ta karshe ita ce na'am din nan na'am na'am na'am yi haka abin yake ai shari'a annabi har kiyama ta tashi kwarai da gaske wa akhraja riwayat as-saniyata ahmad al-imam ahmad shi ya fitar da riwaya ta biyu ita ce wadda anas ya ce anna ruqayyata dinnan a juz'i na mujallad na uku shafi na 229 da zuwa 270 daidai wa tahawi da al-imam tahawi a mujalladi na uku shafi na 202 wal hakim da al-imam al-hakim a cikin mujalladi na hudu shafi na 48 wa ibn hazm da ibn hazm a cikin al-muhalla juz'i na biyar shafi na 140 da biyar min tariqin ukhra an anas ta wata hanyar daban daga anas wa siyaqu li ahmad wannan lafazi na biyu ma da aka kawo na ahmad ne wa ziyadatu lil hakim qarin da aka samu a ciki cewa al-lailata na ahmad ne na shi ainihin wato al-hakim ne wa qala shi hakim yace hadithun sahihun ala shart muslim wannan hadisi ya inganta bisa sharadin al-imam muslim wa huwa kama qala الشيخ الألباني يتي هكا أبين يتي كما يد حاكم يفدي وأقره الذهبي كما ذهبي يتبتد wannan magana cewa daidai ce. إلا أن بعض الأئمة قد استنكر منه تسمية تسميته البنت رقية sai dai wasu malamai sun ce a cikin riwayar hakim din nan da aka ce ruqayyata to wannan ainihin wato magana ba daidai ba ce cewa ruqayya ce wadda ta rasu din ba daidai ba saboda ƴaƴan annabi guda biyu ne uku a cikin wannan riwaya ta biyu da muka karanta wadda yake ainihin wato a muka bi ta wadda Ahmad da sauran malamai suka yi banda Bukhari an ce Ruqayya wasu malamai suka ce cewa wannan magana ta inganta cewa Ruqayya وقال البخاري في التاريخ الأوسط الإمام البخاري قد في التاريخ الأوسط يكي ما أدري ما هذا إن كانت رقية فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشكر ومن تتعلم هو في رقية tsara shi a lokacin annabi ya tafi yakin badar bai samu halarta shi ne za ka ga ainihin har ana magana za ce Usmanu bai samu halarta yakin badar me yasa annabi ya ce mishi ka zauna ka yi jiyar matar ka yata kenan wanda ya ce a tafi jihadi din shi ne kuma ya ce kai ya ɗauke maka tafiya jihadin tsaya ka yi jiya duk aikin ɗaya ne kenan duk umarni ne na faɗi wannan magana ne su waɗanda nake da su yanzu sun san da na dosa yan shi'a suna suka Usman cewa ai Usmanu bai je yakin Badar ba to ka ji sirrin abin waye ya ce a tafi yakin Badar annabi din nan kuma ya ware Usman ya ce to amma kai kai zauna kai jiyan matarka duk wa umarnin wa aka bi shikenan sai yasa shi ba munafiki bane yanzu zaka gamsu game da al'amuran addini amma an kai zindiki ne duk yadda za a yi maka bayani wa in yaraw kullu ayati la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhizuhu sabila duk shirya an ka ganta sai ka markade ta ta zan bata Allah ya shiryar da mu to shine eh ita ta rasu ita ruqayya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi yakin badar to kuma an ce gashi annabi ne ke bada umarni akan kabarin to kaga ashe abin akwai rikici kenan shine yace warajjah al-hafiz fil fath bi anna al-wahma fihi min hammad ibn salama al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari ya tabbatar da cewa kuskuren da aka samu na fadar sunan ya faru ne daga hammad dan salama ɗaya daga cikin masu riwaya wa annaha ummu kulsum haƙiƙanin al'amarin da wadda ta yi wannan rasuwa ita ce ummu kulsum zauji usman mata usman faraji'uhu yace in kana son ganin bayani ta suka duba fatihul bari ni ma can na duba wa huwa allazi jazama bihi at-tahawi fil mushkil yace wannan shine hukuncin da al-imam at-tahawi yanke hukunci yanke cewa ummu kulsuma ce wannan da ta rasu din wa qala al-imam at-tahawi ya faɗi cikin mushkil al-athar yace wa kanat wafatuha fi sanati tis'in min al-hijra ita ainihin wato ummu kulsum ta rasu a shekara ta tara ainihin wato bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to badar kuma ai an yi shi ne a yaushe badar an yi shi ne a wata goma sha biyu da yin hijira wata goma sha bakwai da yin hijira cikin shekara ta biyu ita kuma wannan ta rasu shekara ta tara kaga shekara bakwai tsakanin su ruqayya sai da ta rasu da shekara bakwai sannan kuma wannan ta rasu shi yasa daban-daban ne matsalar hakikan al'amari ummu kulsum ce قال النووي في المجموع الإمام النووي فدي أتكل لتافن المجموع شرح المحذب أتكل مجلد نبي الشافي نتري بيو ترى يتي هذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن yace wannan hadisi na daga cikin hadisan da za a kafa hujja da su akan cewa mazaje su suka cancanci da su ɗauki mace su rufe ta a kabari wa in kanatil maitatum ra'a ma'ana ko da wannan gawa mace ce to mazaje su suka fi dacewa kuma alumun anna aba talha radiyallahu anhu ajnabiyyun an banatin nabi sallallahu alaihi wasallam sanannan abu ne dai cewa abu talha dai bare ne daga ƴaƴayen annabi ajnabi ne walakinahu kana min salihi alhadirina sai dai kuma yana daga cikin mutanen kirki waɗanda suka halarci wurin wannan gawa walam yakun hunaka rajulun muharramun illa annabiyya sallallahu alaihi wa sallama sai zan a wannan wuri babu wani mutum wanda yake muharrami sai annabi sallallahu alaihi wa sallama fala'allahu kana lahu uzrun fi nuzuli qabriha me yiwa annabi na da wani uzuri ne da yasa shi bai shiga kabarin da kanshi ba wa kaza zawjuha haka kuma mijinta shi Usman din wa ma'lumun annaha kanat ukhtuha Fatima wa ghayruha min ma'arimiha wa ghayruha wa ghayruhunna hunaka nawa yace kuma sanannen abu ne cewa yar uwarta ita Fatima kenan da wata daga cikin ainihin muharramanta lallai suna nan ainihin a wannan wurin فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن وأن wajen ainihin saka mamaki a kabari ko kuma rufe shi a cikin kabari. yar uwar wannan mamaci ba tana wannan wuri wannan makabarta amma me yasa ba ta rufe wannan ya saba wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ummu afiya tace annabi ya hana mu zuwa makabarta ko da yake ba a tsananta mana wajen haka to zai yi annabi ya hana kuma ɗan shiga su je makabartar to shi yasa wannan magana ta nawa wa qala al-hafiz fi al-fath al-hafiz ibn hajar al-asqalani
الحديث في دار بعيد الأحد عن الملاك في مواراة الميت وأن حديث يامينا ذا وان دينيسا بدعينهم جن دائم إذن تتكلم معناه وان دي دائم بيساعد عينهم واصل shi ba a gaba wa wajen wani ne da hanyo ba na ba wannan ko qultu ni ma wannan bani sai nake wal hadithu zahiru tilala alama tarjamna lahu yace wannan hadisi zahiri akwai hujja a cikin shi akan tarjama ta cewa idan aka ji za a makabarta to sai an yi a wannan zuwa ɗari sau da arba'in da hudu zuwa ɗari da arba'in mun fahimci wannan da kyau jama'a amma albani yake wa min al-gharib amma yana daga bakon abu anna amata kutubul kutub allati tuqaddu alaiha yake baki ɗayan littattafan kutubun da aka karanta ni nazarin aw raja'atuha bi hadhihi al-munasaba ko kuma ni nazarin dan ta ga abu hadhihi al-masala ba ta sam la mutum ya rasu ba ko kuma ta ba ta ba هذا دليل من أدلة من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للحسود wannan na da cikin dalilai masu yawa kan cewa babu wanda zai ce ya wadatu wai dan shi malamin cikin ne da ke ya wadatu da littafin da ke cikin la kalli ma ya kuma da ta asala da ba sabanin abin da masu ainihin ainihin ne ke goyon baya da sabobi cewa an da littafin hadisi balwa an shiga da ya mun fahimta saboda haka Allah kawai da muka bai girma shafin shi wahayi kai kuma reshe da asali sai a ce ka kama reshe za a ɗauke ka aiki government da state government da federal government sai a ce a ai local government shi ne an ta why zai ta tun daga igiya za a gani furu'uz zanniya reshe ne kuma reshen ba tabbas a reshen su kan sun ce zanniya na zato ne sai ka saki abin da yake tabbas sai ka je ka kama reshe kana lilo a kai in kuma ya tsinko ka karye ka ce tsautsayi ai ya kamata a karye ɗaya kafar ka mun fahimci wannan da kyau jama'a to saboda haka kun ji kuma wannan matsala mun sanna daga matsalar da su waɗannan kajin za su ɗiba yanzu su yi ta kwakwazo ai an ce ma yanzu in ka je sai an yi kaza eh ko ko uwarka ce ta mutu sai dai baka gayyace mu wurin ba amma lallai lallai sai a ce eh waye da ran jiya bai kwanta da matar shi ba mun fahimta ba girman malami fa kenan in ya san sunna yana binta in bai san sunna ba karka damu ko da shi aka fara tafiya ya koma baya mun fahimci wannan abin da yake ake son ya zama mutane mizani kenan kana aiki da sunna eh baka aiki da sunna girman ka ya zo saboda haka waɗanda me yasa aka saka karatun wannan littafin saboda samun jana'i da hudu mana kuma karatu kitabu wa sunna kuma karatun kasar na ɗauka dan a yanka hankalinka kuma a cikin anguwanni ake karantawa maza su ji mata su ji tsoho ya ji saurayi ya ji ko wanda ya ji
fa ranar da Allah ya wani da haka bai kai to kuma duk wanda karatu kuma sai a tafi makabarta kuma sai abin ra'ayin wasu rijalu wasu karti saboda Allah a aje karatun kuma duk bata lokacin da aka yi aka yi karatun sai a tafi makabarta kuma sai a ce wai an ce a yi biyayya ga shugabanni ku kun san biyayya ga shugabanni kuwa biyayya ga shugaba in yana kan abin da yake sunna ya saba abin da yake sunna la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq aika aka wannan matsala za ta raba kai sunna ce za ta raba kan mutane wallahi kun yi wa Allah ƙarya an kuka ce sunnan an kawo za ta raba kan mutane ƙarya ne mun fahimta bid'a ce ke raba kan mutane kuma ku gwada ku gani a zo da magana a ce ina dalilin ka kace gashi a ɗauko bukhari a duba a karanta maka to menene me aka yi maka zaka tashi kana taɓa baki mun fahimci wannan da kyau jama'a to kun dai ji shi yasa wannan matsala na daga cikin muhimman matsaloli da wannan littafi ahkamul jana'iz yake banci da su to shi yasa mun zo kanta gashi nan an tattauna ta bit tafsil daya daya duk wani tawili da wani falsafiyun zai maka to yan makaranta aristo ne kai hankali da su in ba haka ba zai gama da imaninka to ai yanzu zamani ya canza zamani ya canza amma kake kokarin kai musuluncin irin wanda aka yi a wancan zamani duk yadda zamani ya canza ai kokarin canza shi da shari'ar da annabi ya zo mana ko ko zamani ya lalace sai a ce wai zamani na annabi shaho wannan magana ba kafirci ba ce akwai wani annabi shaho ne mun fahimci wannan da kyau jama'a ya kamata mutane su rinka sanin waɗannan muhimmancin waɗannan matsaloli wahala ake sha a bidare a je a fahimto su a tace su a tabbatar da su sannan kawai kai kuma sai ka zo ainihin kawai ka ce wannan abu ƙarya ne ko kuma ka ce ai baka yadda ba ko kuma kai kuma kawai ka tashi kawai ka gani shi kuma ya miƙe kawai sai ka ce to ya an ce kaza ina ka bar shi ya ta shuka shi mana tunda in ka gaya mishi gaskiya ba fahimta zai ba bashi ya sha wahala shi ma ya zo ya koya mana kai ka sha wahala ka zo ka koya shi kuma kawai yana malami kuma ka karantar da shi karatu duk wasu matsalolin nan da kuke zuwa kuke gaya musu wallahi kuke karantar da su fa wani bai taba jin waɗannan matsalolin ba yanzu wannan matsalar wala atikafa illa fil masajid salasa sun taba jinta ne kowai ba su taba jinta a labari ba to in ka je ka ce an dafi kaza shikenan kai ka karantar da shi ne shi da wayo sai sheka da gudu sai je sai sai jami'in sai karanta sai kuma ya zo eh to ai mun karanta wannan tuni jiya ne fa da daddare wai jiya ne da daddare tuni 24 hours fa Allah ya shiryar da mu wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik